da abdalla kuwa kada kai muna godiya Allah ta kada dai da kaji ke yana san rubuta yana san hawa mala yana san rubuta yana san sura yana san danne sai ce wata abin da zai cewa kai ne ka gama akwai ce sai mala ne mala ka biyo har wa yana nan a baya in ya zo daga abdulbanar ahmad ka kalli da ba da daga wanda mafiya yawan ko da ya kamar da ya cikin gari ba da hula wannan ne wani alamar wannan zai jama'a da ne kuma za ka iya cewa kusa dukkan su makon labarin kamar tsakanin da ana nan gara kuma kala ba wai za ta shiga ba ma ga abubuwa da yawa da suke shigar da barkata ina so mana musallam a cikin a ta mu ko iyaye ba wasu ko ne ko mun ko ko ko gwarar gwamnati ko gwarar haka da kafiyar da mana da wata duka abubuwan da gare shi mana da zama أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع الانسان وسلم بسنته الى يوم الدين فهو كنا من سلم تاكيد المسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Allah ba cikin sarki da ikonsa da kaddara wasa ya kaddara komai a wannan gari mai albarka waɗannan manya-manyan masu namu waɗanda suka yi fice a wannan nahiya tamu a kan yara addini da musulunci kuma Allah ba cikin sarki ya samu da a wajen malamai da sujjai waɗanda suka yi shekara da shekaru suna da suna da mu da wani da su da baki daya ana da sarki ya haya mu a cikin nan ya ya kada yau na da kamar ki ya tashi ma cikin madiyanta ya shayar da mu a saukaranta ya sanya mu cikin shekarta bayan haka kamar yadda babban malamina na ya yi bayani cewa matasa da wani a nan gobe maganar da zan mana nasiha ta shi ne halin da nake shiga a ku sani a matsayin mu na mun musulmi wallahi duniya ni take da duniya ta yi turawan yamma da na gaba kashi ya haɗe ni tattalin arzikin da suka zo da shi ya rufe ba su da wata globalization allama da suka zo da ita ba za ta ce ta al'umma ba hanyar rayuwa da mantakewar iyali modality din da suka zo wa duniya duniya ta shiga cikin matsala finance system da suka zo da shi a duniya na bankuna bankuna sun talauce na mura tsarin tattalin arziki da tsarin zamantakewa da tsarin yadda ake gudanar da rayuwa tsarin iyaye da 'ya'ya da duk wani abu ne garbin turawan ya tsaro da shi to yanzu ba sun kai ƙarshe da yawa daga cikin sun furta ba za su iya ƙaddamar wa da duniya wani abu ba wannan yake nuna mana cewa abin da duniya take jira yanzu musulunci da musulunci musulmai ina ku idan ka tuna maganar da ilu bin asi a gaban Riston Riston ya tambaye shi yake ma ja a duk mai yau da ku alhali sun tsaya a gaban Riston yan tsirari rigunan ba masu kyau ba yana ganin su talakawa ƙasƙantattu a idansa don bai ga wani zamananci ba bai ga wani ƙwarewar rayuwa ba a wajensu bai ga wani irin civilization da yake ba kan zai ba ya karbe a wulatar da yake bai so da ya ce da ƙarfin hali a matsayin da na musulmi na haru ƙaunu ba hasan Allah لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يجي هو المتعلم اللي أنا da الدنيا mu fitar da duniya gaba ɗaya mutane daga bautar mutane zuwa bautar ubangiji madaukakin sarki abun mamaki duk irin wannan kilisan da fadar rintos da technology da dukkan sojojinsa ya ce da ado da zinariya da jin daɗin duniya da suke ciki amma rarrabe ya ce wani birkin duniya ila jihar mu fitar da su daga cikin kuncin duniya zuwa yalwanta domin ne wanda zai ga musulunci wanda zai ga addini wanda zai san musulunci ba baya aiki da musulunci duk mulkinsa duk kuɗinsa duk daɗin da ka gani yana da shi wallahi yana cikin kunci wa man ahraba an zikir fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuru fi yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa askutu basira قال كذلك أهل الساعة وكذلك يوم Allah farko sarki ya tabbatar mana da cewa wa mana arada hazike ma yaqulu ma'ishatan dunka ya ko wata risala da suke so su gabatarwa da duniya su fitar da duniya daga cikin rikicin rikicin da cikin kowane hali da suka samu babu wani hali da ɗan adam zai shiga cikinsa na tattalin arziki ko na zamantakewa ko na na gudanar da mulki ko na dukkan wani abu ba musulunci ne ya zo da mafita mafitar da musulmi sun aiwatar da ita a kawunansu da sun aiwatar da ita a gidajensu da sun aiwatar da wannan mafitar da musulunci a zamantakewarsu da duniya ta samu wani yanayi ta samu wani samfurin rayuwa da za su fita cikin tashin hankalin da rike amma abin mamaki musulmin su kan da fahimci addini ba su tabbata addinin ba a aikace ba su fahimci addini ba a tattalin arziki ba su fahimci addini ba a kasuwanci ba su fahimci addinin ba a zamantakewarsu na masu misali da mazo Allah ba a ya bayar a kasuwanci misalin da ya bayar a zamantakewarsa da iyalansa misalin da ya bayar a zamantakewarsa da makotansa misalin da ya bayar a zamantakewarsa da waɗanda ba musulmi ba misalin da ya bayar a zamantakewarsa da duniya ga baki ɗaya da halinsa ga baki ɗaya da yawa daga cikin musulmi ba su fahimci wannan misalin ba wannan ya zama duniya ta shiga halin da ta ka ga musulmi sunansa ne musulmi kawai amma ɗabi'unsa aikinsa yadda yake gudanar da al'amuransa da baki ɗaya sun kauce abin da musulunci ya kira a kai to wannan shi ne abin da musulmi suka rasa a yau kuma duniya ta yi asara da baki daya in har muka dawo musulunci mu na gaskiya ba musuluncin da turawan nan ba suka shata layi ba musuluncin da za su ziga mu mu ɗan makami domin shi ne ainihin abin da za su rushe ba irin musuluncin da muke so ba mai kafin da kuna muna ta faɗa a mu ba ba irin musulunci da garin da shaƙa mana ba wato musulunci ya zama ɗan zamani suna na musulmi marin lafi faruwa da lafi wa marin kaisa fahuwa da kaisa a masallacin zan yi sallah kullum sallah kullum sallah in na fita waje da zina da cin riba da hasada da zalunci da keta da kiyayya ta mamaye amma in na zo masallaci in ce Allahu akbar in sallama wa Allah wannan ba irin musulunci da wannan ana da koyar ba ne musulunci da wannan ba wa ai da kana koyar musulunci da ya wuce duk inda kake kake wajen kan musulmi yadda wani musulmin da ba kai ba in ya gaskata shiga addini wallahi da a Najeriya da irin wannan ƙasar da musulmi suke da muna yin musulunci ko kashi sittin cikin ɗarinmu suna yin irin musulunci da musulunci yake so a yi da babu arni ko da arnan to da sun yi karanci bayan sun yi karanci babu wata mummunan adawa da yake da zai zama su tsakaninmu da su. mun gaba zo su mafi alifata yadda ya amshi na tsara da jara ka duba irin yadda manzo Allah ya amshe su a masallacin sa ranar Lahadi suna tattauna da manzo Muhammad alaihi wasallam har suka ce lokacin addu'ar cocin da ya zo yace ku je ku yi ku dawo daga ƙarshen kyakkyawan misali suka musulunta to irin wannan musulunci ne yanzu duniya take so musuluncin limana ba na fa'a ba ba na ɗaukan makami ba domin duk wanda aka riga shi ya ɗauki makami wallahi ya ba arnan duniya da arnan gabar dama su fatar da kashi yadda suke so da suke jira musuluncin ɗabi'a musuluncin wayewa kar ka zama wani mutum da mara fahimta solo wanda bai san yadda duniya take tafiya ba ka zama cikakken injiniya mai addini cikakken likita mai addini cikakken mai karatun zamani wanda ka kware da administration kuma ka san musulunci kuma kake tafiya akan koyarwa musulunci in muka samu wannan musulunci to alhamdulillah musulunci zai kawo wa duniya mafita a cikin halin da take ciki musulunci zai ceto duniya a dukkan rikita-rikita na yaƙe-yaƙe na rushewar tattalin arziki na dukkan halin da ake ciki Da haka kenan a ƙarshe nake kiran musulunci ba ba ta bane ba ba tabbata da shi ba ba zuwa masallaci kawai ba ba musulunci aiki ne suluki ne ɗabi'a ce yadda za a ga a jikinka yadda za ka yi na so duk wanda ya haɗu da kai ya ɗanɗani wannan ƙanshin da zaki na saƙon manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ga babu wanda yake sha'awa sai kai da ɗabi'unka da addininka sahabi guda daya kasuwanci ɗaya zai shiga kasuwa ya yi ciniki guda ɗaya da mutumin da zai taɓa sanin labarin musulunci ba ya tambaye shi ke kai wane ne ya ce ni ne wane me ya koya ba irin wannan sana'a ya ce addini me ne ne wannan musulunci ka za ka kaza saboda ya ga tsantsanin amana da tsoron amma mun haka yake ba haka ne ba to da wannan za mu shiga maɗaukakiyar aljannar da Allah ya ce fi jannati aliya aljannar da suke sa in ka wuce sama da ɗaya sama da biyu sama da uku sama da biyu sama da bakwai ka wuce ta je su zargin mutane inda jannatul ma'awa wanda da ke tafiya da aiki wannan mutanen da suka bi Allah ko za a ɗaukaka a wannan ƙasar su yi irin wannan tafiyar tafiyar da ake kilomita ake tafiyar sur'atul zaun light speed gudun haske da wadatu suke yi zuwa sama da farko suna yin sa a cikin mintakan daya a yi kilomita miliyan uku to irin wannan tafiyar za a tafi kai ba sama da kai ba ba ta biyu ba ta uku ba ta bakwai ba fi jannatin ahaliya daga kai dai al'ashi da irin wannan rayuwar za a ɗauka ko da rayuwar ƙarƙarin da muka zafar kanmu wanda za mu tafi cikin wutar a da ta ɗaya ta biyu ta uku da a bakwai can ƙasa sai ma kariya cikin lamba ba wani mutum duk wanda yake so ya yi saman nan wallahi sai yana da wani sai ya san me yake sai ya san wani aiki yake don wancan wata na kusa da al'arshi wallahi ya fi ƙarfin mana ya fi ƙarfin kawai da ta ba shi da ba shi da ba ya fi ƙarfin wanda ba san Allah ba wanda suka san Allah su zai dauka ya kama da su Allah ka sa mana da shi Allah ka yafe mana da Allah ka yafe mana da Allah ka yafe mana da Allah ka yafe mana da Allah ka yafe mana da السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ko ba kuna da shi da ce su ke kuɗaɗen muslim ko kira ibn taymiya ko zahabi ko wani wato wannan da za ku koya duba da malaman nan sun tare guri guda kowa daga cikin su jami'a kowa daga cikin su al'umma kowa daga cikin su ko shi dai aka ce zai zo nan gurin za ku irin wannan tara kuma sai ga shi sun haɗu a guri guda suna tattaunawa ba fada ba zai ko sai kowa yana magana ya za a fara ya za a karu ya za a gyara gidan musulunci ya za a yi kaza wannan shi ne musulunci bari ba ku labari sun yi sukan kaɗa kusan malam suna kira ibn taymiya ko wani ba wani ta fara malami da aka yaka na ibn taymiya da ibn taymiya da wani malami ana kira sa ibn tayyib al-madrasa da almajirin su ibn kathir لأقول من كرامس هو أنا المحسن الجزء إمام الذهبي ده ابن العيد الإمام إمام الحاج حافظ المشي عبد الرحمن أو حافظ حافظ أبو يوسف العزيزي أبو الحجاج الجزي أبو الحجاج الجزي ده تظلم لكاني ده دوكا سورة رايو a gari guda a lokaci guda a cikin birnin dimash wanda birnin dimash bai wuce birnin medina ba a da eh saboda birnin madina da ake magana birnin madina a zamanin manzon Allah yau duk abin da ake fada na tarihin birnin madina da a zamanin manzon Allah yana cikin kwaliyar masallacin manzon Allah da farfajiyar masallacin manzon Allah wanda ke gwada girman garin a zamanin da bai wuce wannan shafin ba amma aka sako balliman malamai wanda kowa ya aka ambace shi daga shi a cikin al'umma a gari guda amma ba za ta taɓa jin wani ya zargi wani ko ya haifar wani ko ya zargi wani sai dai kowa damuwar al'umma ya yi wa mutane su karanta da su amfani da su irin wannan shi ma karantar da su ne gari na zama ka mai yiwa wasu samun irin wannan yanayin da malamar da kuke ganin suke jin su su tare a wuri guda kuma kowa na karfan farin sabon dalwar Allah ta kara musu albarka Allah ya kiyaye su Allah ya kare Allah ya kara daidai tsakanin su ya haɗa kan su don sosun siya maɗauki gida ya fi wa musulunci amfani. Saura mutane. Malam Azabari shi ne wanda babu labarin malam da cikin gini malamin sunna wani daga cikin malamai sahaba kullum da rafu kamar wani a zambari shi ne idan kana bibiyar sa za ka yi karatu da safe ya yi karatu da rana ya yi da yamma na tsaba da haka rasu bayan ita imani da shi kullum kuma da mutanen kwatano za su zo su ji daga gare ka wani abu wanda zai amfana da su ba san sai na za ka fito musu ba amma da zai inda daga zo musu alheri domin ka zafi samun har mara akwai ko miyar kubewa akwai miyar ganye akwai miyar kusurcin ganye akwai har ma da miyar da ba na abdullahi yau da kasuwar da ba ban da ya yi tsarki ba a baya ya wani da ya الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

kuma musulmi da ke shi da ya fata a tsakanin wato wannan da ya kira an karfin domin manyan malamai ah, suna gabanmu sa'annan wanda su sun yi wa'azi kuma a ce a kira irin na makiyaya الشيء وأن لا أخبرنا الله سبحانه وتعالى لقال سوريا سوريا دون الله سوريا عند تعالى سنة عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ألا تعالى رسول الله ألا تعالى رسول مكاننا ألا تعالى رسول الذي لم على الآن والسنة ثم كمانا على الآن والسنة مع القرآن والسنة على الآن والسنة دون محلوك دون ونمو على الآن والدوم المتاع على الآن هنا kwanciyar hankali da kuwa a wannan ƙasashe nan baki ɗaya kuma abu da malamai suka faɗa Allah ya fi koyin aiki shi abin da ke shi ne wato kamar da shi da sauran fitina ya faɗa cewa irina na a na wasu ne da shi kuka matasa kai wanda kuma a tarihin musulunci lalle wanda suka ɗauki nauyin addinin musulunci da cikin manya-manyan rukunan al'umma akwai matasa su ke da su mai yawa banda malamai banda tijai banda manyan masu ban banda hukumomi wannan yana abin muke so shi a nan kasa ke da sai kasa afirka mu ma a najeriya afirka wannan taro na afirka a to afirka bai ta ko kuwa ko kuma domin a yanzu afirka marayi ya ce tana buƙatar wasu ƙarfin al'umma wanda za su saurari da tijai da su suke gaba a yanzu da manyan malamai masu basira da zarto da kashira suke wannan magana kuma da buƙatar su wata a sake da su da za su saurari wajen bayan Allah domin ka samar da sabuwar afirka mai albarka mai biyayya mai haɗin kai musamman afirka islamiyya afirka ta musulunci idan muka ce afirka ta musulunci shi ne afirka wacce take yin allah da manzon allah Kada za wa alihi wa sallam dari bisa dari ga wani hakika muna cikin muka da baibaya da majiya na afirka suka saka muna kuma akwai hanyoyin za mu iya shiga cikin wannan da baibaya wannan nauyi wannan hukumi wannan aiki wannan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an haiko shi a duniya ya tafi kasashen larabawa musamman kwarai shawa cikin hargitsi mafi girma shi ne hargitsin sirrin da Allah da hoton gumaka da yanka da gumaka da wasu jini kuma a mafi girman guri a mafi tsarkin guri a ɗaki mafi girma ina a wadda zai yi gobe a da lallabi shi da kasa وكان مباركا abin da Allah ya ambata da shi to annabi ya ce ko ana bauta wa gunki a cikin sa kuma ka ruwa tare da shan giya da tawafin kirama kai abin ya kai hatta wa'adul baraki wa ila al-mawdudatu su'ila wa ila al-mawdudatu su'ila abubuwa da yawa hadisai da tarihi sun nuna wajen yanayin da manzon Allah wato mafi girman ɗaki mafi darajar wuri a bayan ƙasa a da aka amma da aka fara saukar da alƙur'ani manzon Allah ya shekara goma sha uku yana karanta ya karanta da alƙur'ani bisa sunnarsa shi annabi Muhammad ne kada da yi hijira kuma a bi shi ka ko wani ka a tsaya da wani nan ba sai aka waye da ni duk wannan barna gaba ɗaya, sai ta koma tare Allah subhanahu wa ta'ala ya da dalil yadda shi yake zauna ya bai da dalil dalil da ake bauta masa dalil kamar yadda Annabi Ibrahim ya tsina shi aka koma ga alhamdulillah duk wani lokaci aka yayi duka wannan gumaka a ce kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zama mana wani ya zama ainihin wato mai ta san da mu yadda za mu ko wani irin matsala ko kuma irin da suke ba ma a Afirka muna fama da matsalar rashin zaman lafiya a Afirka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo a ainihin Makka da Madina ya isko ainihin mutanen aus da amarashu a ainihin madina suna gaba da juna suna kashin ainihin iyaki suna kashin ahidangi amma allah da bara wata ana ya zo ya hana wata irin zumunta a albarkacin addini suka zama kuma suna suka taimaki alaihi muhammad wanda bai aikata da sarki wanda ya aikata da nazari wa ilmomi وأسلم بين قلوبهم لو أنفق mummunai suka kai shi mazan Allah mummunan nan Allah ya ce wa'an lafa bai da kurobe Allah ya haɗa duka ba wai ya haɗa duka kurobe ba wa'an lafa bai da bai da kurobe kuma Allah ya ce ba su kuma da mafi ƙasa jami'an ba Allah ta bai da kurobe yan ولكن الله أن ربهم لأنه لا أشياء الذين يأتيك الدنيا da mafi da ake duniya da gas da dukkan kuɗaɗe da daloli da dukiya ko don ainihin haɗa zuka su masu sauƙar dama da ke tsakanin ainihin al'umma larabawa ko wannan ciyarwa ba za ta yi ba amma a albarkar Qur'ani da kuma Annabi Muhammadu suka zama ɗan juna na suka waye da Allah ko da Allah ya faɗa tsakanin ainihin muhajirai da ansaru suka zama ɗan uwan juna har Allah ko da Allah ya faɗa tsakanin muhajirai da ansaru suka zama ɗan uwan juna ga amfani da kwanne da kwanne kullum wani iya nuna ana yi da sako ya haka suna gudun tsauri shi ne muna iya ba da yin matsalolin ba a afirka muke muka kasa kasawa a jini da kuma shi a gaba muke muka bi malaman mu suka gaya mana gaskiya muka ce muke muka bi jagororin mu a kan abin da suke da muka yi wata ba a kan kanta muke muka bayyana hankali a littafin Allah a wajen makarantun mu na boko da makarantun na islamiyoyi muddin muka mai da hankali a wajen lantarki da ma'amalori muddin muka gyara talabar dinmu a afirka mu gyara talabar dinmu na makarantu kurikulam na makarantu a gyara a sa a jarumta a ba musulmi dama ba za su jama makaranta ba sai an ba su wani kwas na imani da mutunci da daraja kamar irin abin da malamai suka faɗa ya zama ka abu mutum ya zama soja yana da imani yana da tsoron Allah yana da jin kunya kafin ya zama ɗan sanda yana da imani yana da tsoron Allah yana da kunya kafin mutum ya zama ainihin wato lauya ya zama akwai imani a tare kafin mutum ya zama alkali kafin mutum ya zama ɗan siyasa kafin mutum ya zama babban mutane ɗan kasuwa kafin ma mace mai aure ya zama duka imani ya zauna a cikin duka to wannan lallai za a samu kwanciyar hankali kamar yadda ainihin sabon manzon Allah da kafin zuwa manzon Allah zan iya juna ne ƙur'ani ya faɗa Ƙur'ani ya faɗa zan iya ne ma mai tsohon amma Allah da barwa da Allah ya haɗa su a zan da littafin Allah da sunan manzon Allah wallahi wannan sirri yana nan mutum za a ci gaba da karantar da shi mutum za mu yi aiki da shi mu kalla ainihin ah, ainihin tsakanin fajirai da arfa da ƙa'ida ta bako da ɗan ƙasa ta bako da ɗan ƙasa bako da ɗan ƙasa akwai da yawa bako da ɗan ƙasa in dai bako ya sauke shi to ya zo an ɗan ƙasa su ba shi gona su ba shi wani da zai yi nauyi bukkoki da sauransu to ta taɓa ɗan ƙasa suna rera ba amma yaya ɗan ƙasa suke na madina jabati muhajirin apa kalian وَإِذَا يُؤْمِنُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَا والذين مروا وجهه الإيمان ولا يتبدل إلا يلا ألسي نعمنا ثم سأل الجزء أخر الإيمان الإيمان يلا ألسي كان على يتركوا يتركوا يحبون من هذا الشيء كما يتبوك يتبزور والنزاع على موضوع هذا الشيء وهو أخر الإيمان mutanen madina suna son muhajirai sai muna mun hannun ilimi amma ta aiki ne an kai na da ba ku gani da ba ku gani yake kuna kuna da gani wala yake kuna wala yake kuna bi zururi hada zururi wa alhudu ba ku gani da ke a kanan ku ba da ke gani ku ta ko da ba wala yake wani suna da abubuwa da kalima suna zalin muhajirai da ji daɗi su su haƙura ko da suna da tsada a cikin duk duka fata tsakanin mutunci alzaru duk da babbala da yake da mace da balari da za a iya kashe kabila da ba ta yau da mace amma tarihi ya nuna lallai muhajirai sun yi yunkurin wasu kakin matansu ainihin na da tsakanin da matarku da ma'ajiyarsa sun yanke gidansu da rama masu tafi sun yanke ainihin gurin su ma mafi musamman a lokacin da mazan ana zama mara yanke ya samu a'a a tsakanin muhajirai da ansaru yau ya da mai ce su ne muna iya gyara ainihin matsalolin da ke tsakanin mu a Afirka ɗan Afirka musamman wannan matasa sun koɗi da mutu ke imani manukan Allah zai Muhammadu babu shakka akwai albishir na rujara da kuma wannan taro da kuka zo a ainihin fasan ko kuma da ya to wani jan babba in Allah ya yarda na haɗa kan al'ummar musulmi matasa da malamansu da shugabannin na Afirka jan mu zama ainihin wato taurari ba za mu shiga kan zama da shi sai dai ku zama tauraro mu zama ainihin abin koyi wallahi kamar da ba na zai faɗa idan aka kawo musulmai suna akwai da musulunci sai an fi da kamar tsari kuma da za a ce kamar da zuwa ya tsare to kuma lokacin gwamnati za ta yi aikin gwamnati zai yi duka wani abubuwa da ba za a ce karɓar Allah da zai muhammad jami'ai wa musulmi suna da aiki a gabanku babban wani shi ne ko aiki su wa zama na hau su wa zama na ku muna zama na yi muna albarka Allah ya roƙa wa Allah ya haɗu da Afirka da duniya baki ɗaya irin wani zai da bayan wa ne subhanahu wa ta'ala wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allahu akbar malam azan bari muna godiya kuma ta goya ita ta goya ne fahimtu an biya ila mu Now, we are going to introduce Papa, basically, already, ah, Papa, wato, kafin da jama'a, sai wurin jama'a da saboda daga ranar ake farfisa da zai kira da yau shi kafin da yau shi kafin da yau shi kafin da yau shi kafin da yau shi kafin da yau shi

sai malami mala awal albani ala ma ya gama kawo da ta kawar sa kusan malami da na wanda ko ba shi ko da hei malami biyu wanda wanda shi ne mewa mewa shi ne kuma shi a da mai gudanar da kungiyar da man za su yi a yau kan ce baka gudanar da ba da babban kuma ba da gudanar da babban alaƙi da ni amma

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله تعالى تعالى أن تكون هذا الرأي أن الشرطة يكون تعليم هذا الدروس. هو تشرع في الشيء تكون ما تدركون شيء يتفاوى تكون شعارا. ثم تطلب هذا وصفه أن يكون ذلك لا تكون

ko da wani mutumin ya yi zina ya kasa da wani Allah ya ce ko da ya ce ko da ya kasa abu zai ka ta nemi kawa a su da su da Allah ya ce a rarar da an fi a jikin ko ka yi ko ka mutu ya shiga da da abu zai ya kuma cikin da ya ce kasa da wani shi ma ya kasa ko abu zai ya zo ko ya yi ki sai wani zama Allah ya shiga da nan kai nan nan nan nan mutu kalmar shahada da wayan mutu duk abin da za ka yi a rayuwa to a gaskiya ce kuwa da mutu sai kana da iman da Allah cewa ba a su zai da suka fi hadisi da biyu imam kurmi da fita da da ibn majah abu mai bin amru da al-as radiyallahu anhu wannan sallah ya ce an tashi kiyama za a zo da wani zaman Allah cikin al'umma bayan an tara al'umma ta baki da mutum da ya zo da tarin zurbai zurbai shi za a zo da wasu da dai guda kara ce kowane yin mujallaji da ya tsawon ganin a ce littafin mujallaji tara kowane mujallaji fa'in da tsohon shi ya ganin a wani da sai yi kuma da a wani da tura tara a wani da suke sai shan gidan wani rawa ba zulubai ya kafu da yin rayu da kuma ya gama iya sai Allah ya zo da zuwa da wani shi ce wannan duk rayu da gari kana da kan abin da ke ya Allah san da ya amma zai jami cewa yau ba a ranar ci idan suna da su suna da jiya ta yi ta abin da jan yan mai gani ko akwai wani aiki da aiki da zai tsaye wannan zai ce allah wanda kuma yau wasa ba a yi kuma shi ya da gaya suka da ke shirar wanda shi ka to ba a ta ba a tsarin ke sai allah ya ta kwanko wata yar ta takarda haka yake yau kamar yi ga kamar kai ka tsaka haka ba ku ne ya ra ya mai da ku to an rubuta la ya ta a kan wannan gari sai Allah ta malaika to da da dai a tafi da zama wani a to wannan kaji a kai ta ne sai wannan kaji da yayi da da da da da akiya sai Allah ta malaika ya ce a kai da nan amurwa da muhimmancin kalmar shahada a yau dan da yawan za a mutu ya kuskura duk abin da ake kashe da rayuwarka duk abin da ka nema in ka yi mutane ba za ka abin da ya kafin ka mutu arzikin ka ya da shi neman ka da yawa daga cikin mutane muna shirka ko da neman duniya da yawa daga cikin aiki ya sa ne yan kasuwa ne yan boko ne muna son muna shirka ko da neman duniya duk mutumin da ya shirka na rasa Allah ba shi ba a hannun Allah a gaba da domin sai ce ya yi shi ko ba to saboda shi da Allah ya yi ko ba ba ne da Allah ka ba ka da imani Allah ya tsare mu inda ka fara nan da ka tsaya da ya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ilmu da hali wa Allah wa Allah magana kadan kuma na isa وطلب الجنة لولا يكون في أجل وحكم السعادة لأن المؤمن يموت على ما عاش ويبعث على ما عاش بعد ذلك قلت تكمل هذا حتى تقوم بالدوام إلى أمر داونا دون تيكير لا يمرك تجيس أمر السعادة ذات المصدر تجي تكتب عليك مصدر تركي تكون لا دعوة لك sallah cikin ta ce kirkira ya kamar da kaya duk daga kiran sallah duk daga ikama duk daga karatu ɗaki na alƙur'ani duk daga cikin risala ɗauki zakka komai amwalin sallah ƙasar تطهره وتزكيه بها وصل عليه إن ثلاثة كثير الله لو جاءت النفس أنا بذل الله سوى وفي أي نفس أي فلا أي نفس ولا أنت كاشي جلده إذا أمر الله saukar da duk ko da ya shi ne da mutane akwai da aka mutane wannan sanarwa ne wato gajeruwa da kuma matsalar amfani saboda kuma da kasancewa duk abin da ya yi duk ko da ya yi in kuma da zai ka kayan wannan irin da ya ka jira ko kiyama عامل ناصرة حصى نار هامية ولا أجزاء من أجل الوجه وصلنا إلى ما عملوا من أمل من أمل فجعلناه هباء منثورا سيدنا cewa aiki ba wani biyo ne mano zuwa jan da karshen wannan zama na zan ba su da wani abin zuwa wadda ba ta akwai kima wadda ni na fara gabatar da jiko daga daga ƙarshe da mata zan sai a ɗaya sarewa na ɗan kawo wa fuska ta da ɗan ya zato cewa a sa tubali mai ƙarfi sa'an nan a rufe shi da turaren hannu zamu وبذلك فليتلاعب المتلاعب sai malami da da yawa na da yawa da yawa ke wanda ya halatta na san da yawa wasu kusanci bayan wasu ce ni malami amma zan zo wanda kuren da ya je gombe ya tambayi tarihin gwamnati mai ɗaliban musulmai ɗalibai musulmi a garin gombe za ku san cewa a shaida malam da yi da ko haka a yi ba a ba duk daga jiliyo ba da ake gwamnati duk daga harajin mana tsarin da harajin da kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma da kuma kuma kuma kuma wanda da kowace ya kuma a afirka ma ba ba a Najeriya da ba a Najeriya tana wurin da babu gwamnan a ba duk wanda ba wa da babu wa babu makaranta babu babu a bayan da ta ba ta wata lafiya duk inda yi za ta kwan da na suna to jagorancin na su da su fara wa suke sarki da kawo fatan ba Allah fara a ana ya samu sai ya fi gaba ya a kusurci da ruwa

wani marigari wata da shi kaya koyi da yana wahala da fiye guda kan da fiye guda sannan bayan an kuma ruwa gaba ɗaya ne shi a ɗago ya yi fiye cewa abin ya fito ne ba na da yau gare ka wani gare zo kusan ba na amurka da bulgaro shi ne mataimakin shugaban majalisar al'adar ta kungiyar masu zarfiya wa kamun suna yayin malar na abubuwan da kuma ne sakataren wannan majalisa to wannan jawo dama a wakilin da ne kowa ta bi wani da ne Sannan kuma da ya, za ذهب الرجل وأرمها من الألم وفي المال يكمل الرسول كان يبين bukatarsa kar su ta hanci a kan wani in sha Allah bayansa ba zai wuce jibi ko wani ko sun yi alƙawarin za mu lafi ko shi a ko kana ji da rai kace na ba ta wani abu ba ta wani ko na ko ko wala ko da wani أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا

فاستوى على سوقه فاستغلوا فاستوى على سوقه يعجب الزراع يغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى أن دعوة الله يا رب العالمين Amar ya rabe ya ce da ta zai su aljanna da ko da ko da ko da ko ko da ko da ko da da ko da ko ko da da ko da ko da ko da ko da ko da da ko da da ko da ko da ko da ko da ko da ko da ko da ko da ko da ko da ko da ko da ko da da ko da da ko da da ko da ko da ko da ko da ko da ko gora ya ci duk ana ya ba su amarya ta yi wa kawon da zarafi da masu kaya wanda za a akwai masu kuma ana sauƙaƙin sarki ya ba da wata zafi wanda ke bayan ajiye ya kada da mawata ba a cikin kwanan yanzu ba saboda lokaci ya ja amma zan ba da shawarci guda biyu a tsakana waɗannan shawarci guda biyu muna da fassarar kan sahabi abu na farko matasa ko tashi da a wajen da nake duk al'umma da aka bar a baya a ilimi wannan al'umma an riga an yi madadin ta madadin da bi da sun da ya irin da bi da ya fara daga lokacin da aka ce har da ilimi a bar a baya to tafiya ta riga ta tafi ta farka Duniya da ake rayuwa a cikin yanzu duniya ce da ilimi ilimi a adinance ilimi a zamanance daga nan zuwa wani lokaci ba ya baka ilimi ko mota ba za ka yi tukawa da sai idan motar sai ba fashi za ta rubuta mata su ne motoci da suke shigowa dole a halin idan bakin mai yi da shiga da za ta rubuta mata idan kafa na yi shiga cikin za ta rubuta mata da kuma yana tuya za ta yi halin da ake ilimin kuma idan za ku fara ku samu ilimin da shi kowane dare da shi da farko shi ne ilimin lahira ilimin addini sakamakon ku ne ilimi na sana'a shi da ilimi na zaman duniya na neman ayi wannan ilimin kuka guda biyu biyu da mata da wata guda biyu a wajen neman ilimin addini ku fara da ilimi da shi kowane ilimin ilimi na farko da ya sani Allah ilimin na tauhidi da aƙida san Allah ya zama buta da shi to san wane ne annabinsa su wane ne mala'ikunsa mene ta yi ayyukan su wasu littattafai ana ɗauki sarki ya sauka da ake yi wa shirka da ake yi wa shirki da ake yi wa bid'a da ake yi wa suna. ko kori karatun alƙur'ani da girma matasa ku tsaya ku kori karatun alƙur'ani da girma malama mai haƙuri ku zan da abin karantar da rana muna da matuƙar buƙatar wannan idan kuka gani ƴaƴan wanda ba ta za ku da yadda su da harkar karatu a ƙur'ani mai girma su suna ƙanana inda su zama da farko da sai fara wani cikin ƴaƴan wanda ba ta ko da ta hanyar ƙur'ani mai girma suna da shekara goma ko shekara goma sha ɗaya Allah ya haɓar da ya shawarar mufiyar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta jama'atul tafiya. من سمع صلى الله عليه وسلم بالرجوع وسير العهد في القرآن بالبركة الواحد أي تعالى أدل الرجوع بين عبد الكتاب وكل الكتاب المتعلق أما يا حدث القرآن بالجمع إذا ممكن أن يشكر هو من يشكر هو الشعب يا ولي الحديث أكاد يقول ما تعرف تستحدث القرآن به مرة في تعصب الدنيا إمام لا يعرف يحدث القرآن به مرة في تعصب الدنيا

a ɗayan mazaba ta kodin sani da ƙwararri da shekarar biyar a duniya al'adar hukun irin rufa ya haɗa ƙwararri shekarar biyar a duniya ya ruwan shekarar biyar amma jamsarar da wajen da suka ƙwararri idan ana yin sallar da hajji ko sallar da hannu da shi ake zuwa masallaci yana mane a jikin idan shi za a fi da zuwa shi ne kayan shekarar biyar a duniya irin waɗannan ƴaƴa wanda su a ƙanƙashe mana a halin yara ƙanana maka da mai Qur'ani da girma mata akwai wanda su suna ƙanana da hadin da Qur'ani da girma akwai wanda suka hadin da girma sahabbai mata a rawar da hadin da Qur'ani da girma irin kuma daula halin da ke mahadin da Qur'ani da girma irin su hasa bisu ne ko kallon girma da yake su ne amma akwai wanda ya aka wata fatawa kan yadda ake karanta wani abu an da yi ba da gudu da sai hamsa ta fi zargin da ake karantawa. Matasa ku tashi su koyi karatu a da ji ba. Ba za ka iya da kanka wajen ta samu da ya karanta da A koya mun Ƙwa'ani yadda ake karanta da yuri yadda wannan jirgin da za a samu mutum ya ba. Harufan al suna da mafiya. Karanta da wuri wajibi ne. والأخذ بتدوير أكبر العزيز ما الذي يجوز القرآن عزيز لأنه فيه إله أنزلع وهكذا تدعو إليه وصلع وهو إقامة الخروج عنها تكتبنا أما القرآن الإمام لا يغنى أكبر يوم إلى عمل في الجوع الجمل وأيضا الجمل يوم الجوع مخارج وخروج تبع وحيد على الذي يسلمه من سبب من كان حافظ القرآن يجعل له جعفر قم له جعفر فعلم الجوف والشهوة قلوب البشر الهوى اللي بيبقى الكلمة بالدولي والحاجة دون الهم وحتى الجامل لا يمهي يارو بجامل ko yaro da shi kawai da dusar a kare da jama ko shi kawai da zobe ko tuwiri yanzu ya karanta alƙur'ani da aka mutane da mutane ba ture ko harshe haihuwar birnin fadi yaro yanzu ya karanta alƙur'ani da yi mai da aka mutane da mutane yaro haihuwar ingila yan kasar ingila yanzu yana shirin alƙur'ani da yiwuwa da nuri bai taɓa da zarar da wannan ba shi a garin su in ba wani shiga wata samun lokaci ake ba wata ne ba ta ci amma haka ya da alƙur'ani da yiwuwa yi ma ka hada da wani yiwuwa na shi masawar a shiga shiga su ƙur'ani da ake yi ana shirin a duk surutar a ƙasar belgium yara ƙanana ‘ya'yan turawa da falasawa da jamusawa suna kada da al'adar ribar mata da gobe. A ƙasar Amerika, mun ce wani wa'azi a garin New York, a wata al'umma da ake ce Brown, a wata sanayi da ake ce Wasu City, ba a alama a ce da fara Muhammadu da yawan alama a zuwa Najeriya. Aka yi da matsala, akwai alamun da ya yi ƙasar Amerika wurin kawo. kuma abin da za ka ga wannan ne zai masu wannan ne zai wasu wannan ya samu wannan ya kaza wannan ya kaza wannan ya zai wata a ce wata a rama a hankali ma wata a rama a hankali ma kana Najeriya ce kana Najeriya ce kana Najeriya ce kana idan wani alayi da zai zai ya koyi kasu ko an da kira ya haddace masu kwarar da kira dan ne yaro a nan da zai farko ba zai haddace alƙali ba matasa ku koyi da hanyar alƙur'ani da girma ku da suna ta yi muhammad sallallahu alaihi wa sallam an tabbai a mutuwa a ce a ce aka samu da ba da wata da ya ga da ke ba yadda ne ba su aka ce ya yi rantsuwa cewa idan ba da hanyar da hanyar hanyar hanyar yi kuma ya kuma da nasu masu da na kuma da nasu. Ire yanzu idan ba da ya hanyar da hanyar yi kuma da

da a Ya ce ba ta kare da cewa shi ne shi ne. wannan da ya yi zama yin ne a ba an rama a ƙwa'an da girma a ɗan kira da ali ba ba Allah sabi'un alim a ruwa أرونا أرونا

ya rasa huwa kwanan da girma fara ba mu ke so su ma'ida yau da kuma za mu kula يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب أروح إلى سجود ما يتكفر ويقول إنك أنت علام الغيوب الله يا عيسى ابن مريم أنا أحملك الجنة تتبعني وأمي إلى عند دون الله قال سبحانك ما يكون لي إنه لمع الذين حقوا إن تؤتوا فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. أقول يا أقول يا إن ربي يعلم بالحق علام وهل علام علام سورة العين يقول لك لو كنت أبيع لكن تعالى كما إنه كان يتكلم في ماذا في الأعداء أين الجملة صفة الله سبحانه وتعالى إذا هنا هو أنا فاكرين إذن من كيف تتعلم وعلا أنا الموسى على ولما بدل عن كل ولما بلغ عنكم واستوى أعطيناه حكما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولقد آتينا داود وسليمان علما وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس سواء ما كان يجد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم ya su da da yawa to ba kuɗi kana raba da suna karewa sai ne kana raba shi na samuwa kare ne da zan zo da tefa da ya yi a masallaci ne ce kuma a bakin tefa dubu goma goma za ka kare wani tefa ba amma da zaka kurkuwan namu ne ya mace ta wa kowa ya haddace akwai wanda bai samu ba ni ta kurkuwan namu ka aka kurkuwan namu a wuta haddace. Yadda ake

Wani ya yi a kuma da dutse a abin ba ko ne ya zo ko da dutse ne da Ya yaro a ya yaro da dutse ko kuma da da sai mu ko da ba sai ba ko kuma ne ko da da Wani ya yi ba ya yi kamar ne ko kuma da a abu ne sai mu ko da ya rasa ko da ne ko da kuma ne to da abin da ya yi wani su ko da ya rasa shi ne da suna ba da ne ne ne Ah, yanzu da da ba a duniya sun ce suna jinsa amma na da na ke rana a kuma ko ko da yanzu da su ya yi ko ya ba da yin jinsa da ba ya na da su ilimi ba da a masallaci yadda da ke bazara a yayin da ke gidan gwamnati

Lana, ni zo da biya da yayi.